الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يا قوم يوم ko sha هو ga watan Ramadan. jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari hudu talatin da shida kuma ashirin da takwas ga watan shida miladiya dubu biyu da goma sha biyar domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin aya ta 119 a cikin suratun nisa suwa mai albarka malam bismillah أعوذ بالله bismillahir rahmanir rahim a karatunmu na jiya mun ji tafsiran malamai a game da wannan fadin Allah ta'ala da yake cewa wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah a inda babban malami ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala yace mana akwai ma'anoni ko maganganu guda biyar da malamai suka yi a game da me ake nufi da taghyiru khalqillah a inda kuma muka rinjayar da abinda al-imam ibn jarir na tabari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sayarin jayar ya ce abinda ake nufi da canza khalqullahi shine canza addinin Allah daga cikin kuma canza halittar Allah akwai zane-zane da shafe-shafe a fuska da kuma neman namiji ya zama mace da kuma mace ta nemi ta zama namiji akwai kuma dandaka da dabbobi da kuma dandake kai duk wannan canza halittar Allah ne al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa wa amma khasa'ul baha'im ko khifa'ul baha'imi farakhasa fihi jama'atun min ahli ilmi amma dan da dabba kaman bunsuru sai a dandake shi ko kuma rago a dandaƙe shi to wasu daga cikin malamai sun sauƙaƙa sun ce babu laifi idan mutum yana da bunsuru ko yana da rago ko kuma yana da raƙumi ko kuma yana da sa namiji to zai iya dandaƙe shi idan kusidat fihi al-manfa'atu idan ana nufin idan aka yi nufin ƙara amfani ne ga wannan ragon ko wannan bunsurin in aka dandake shi in mali li samanin aw ghayrihi ko dai saboda ya kiba ai layya da shi ko kuma wani kiba duka wasu malamai sun ce babu laifi ya halatta za a iya dandake dabba kun ga wannan bai shiga cikin halittar Allah ba والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يضحى بالخصي bilkhafi, sannan malamai da yawa da mabiyansu sun tafi akan cewa babu laifi idan an daddake dabba to babu laifi za a iya laye da shi wastahsanahu ba'dhum wasu daga malamai ma suka ce ai su sun fi son shi idan kana asmana min ghairihi idan yafi wani sa kiba ga ragon da aka dandake ga ragon da ba a dandake ba sai wanda aka masa dandaka ya zama ɗan tauri sai ya fi lafiya ya fi maiko ita kuma layya dama an fi so idan za a yi ta a yi da lafiyayyen dabba to wasu malamai suka ce an fi fifita ma wannan dandakakken a kan wanda ba dandakakke ba saboda ya fi lafiya ورخ ورخص في خصاء الخيل ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز سيدنا عمر بن ɗaya daga cikin khalifofi da aka yi masu amana masu adalci ya ce babu laifi idan mutum yana da dawakai zai iya dandake su domin su fi lafiya to daga duk wannan bai shiga cikin canza halittar Allah ba sannan wa khasa urwa ibn zubair baghlan lahu sannan arwaito babban tabi'i al-imam urwa ibn zubair jikan jikan sayyidina abubakar mamarsa asma'u bintu abi bakr urwa ibn zubair sannan kanin abdullahi ibn zubair sannan dan yayan Nana Aisha Nana Aisha a matsayin innarta take tabi'i ne babba yana cikin alfuqaha usaba'a a madina yana cikin malamai guda bakwai masana fiqhu a cikin tabi'ai su bakwai malamai suka lissafa su su bakwai to an cewa ya taba dandake wani alfadarinsa wanda ke nuna duk wannan baya cikin canza halittar Allah idan aka dandake dabba ba laifi bane amma da nufin wannan dabbar ta zama mai amfani ba ana nufin wani abu bane na daban na shirka domin akwai masu idan shirka sai a dandake dabba domin a ba gumaka ita to wannan shine Allah ta'ala ya hana kuma shine ya shiga cikin taghyiru khalqillah wato canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala wa rakhasa malik fi khasa'i dhukuri al-ghanam sannan al-imam malik inda al-imam al-qurtubi an ruwaito gare shi ya sauƙaƙa ya ce babu laifi idan mutum yana da tumakai maza wato raguna babu laifi zai iya dandake su wa inna ma jaza zalika li annahu la yuqsadu bihi ta'liqu al-hayawan bid-din li sanamin yu'badu al-imam al-qurtubi yace duk wannan ya halasta ne saboda ba alakantar da ba a rataye wannan dabbar da aka dandake ga wani gunkin da za a bauta mawa ba an yi haka ne kawai don a samu nama domin misali rago idan ya kasance ba a dandake shi ba to barbarar da zai rika ma sauran yan uwansa mata to zai sa shi ba zai rika kiba ba wannan barbarar za ta sa shi ba zai rika kiba ba amma idan aka dandake shi to wannan sai sa shi ya ta kiba ya ta lafiya in ka zo ka taba shi da ragon da aka ba a dandake shi ba ba za su zama ɗaya ba to daga malamai suka ce babu laifi za a iya dandake shi sannan wala ne rabbin wahad sannan ba an yi wannan bane da niyyar wata ibada dan da ke dabba ba ibada bane ana yi ne kawai dan gyaran nama to da kalimam al ya ce waɗannan jigajigan malamai da suka halasta babu laifi a dan da ke dabbobi dan waccan fa'idan to babu laifi in dai wannan manufa ita ake da ita ba wata manufa kuma ta daban ba in kuma wata manufa ake da ita ta daban ba gyara nama ba to wannan kuma hukunci sai ya canza sai ya tashi daga matsayin halas sai ya zama haram wa inna ma yuqsadu bihi tatyibul lahmi fi ma yuqal abinda kawai ake nufi da dandakan nan kawai su ake a gyara nama dan a ci wa taqwiyatu dhakari idan qata'a amaluhu anil unsa sannan kuma a yanke namijin dabba daga mace ya kasance ya ƙara ƙarfi ya fi nama ya fi maiko amma wakari zalika abdulmalik ibn marwan amma an ruwaito abdulmalik bin marwan ɗaya daga cikin khalifofin banu umayya shi kuma ya ce shi bai ganin ayi وقال الأوزائي كانوا يكرهون a kulle شيء له نسل الإمام auza'i ɗaya daga cikin manya manyan malaman fiqh sa'an al-Imam Malik ne shi kuma yace yace magabatansa suna ganin duka gabaki ɗaya su ba sa son a yi dandakar kowace halitta da Allah ya sa tana da zurriya duk abin da Allah ya halicce shi haihuwa yake yi to wasu daga cikin malamai suna ganin ba za a dandake shi ba kauli rajihi dai ya halatta a dandake dabba sannan an dandake ta ta samu lafiya sosai idan mutum ya zo an masa haihuwa zai yi aƙiƙa zai iya aƙiƙa da ita in an dandake dabba layya ta zo za a iya layya da ita idan aikin hajji ne mutum zai yi hadaya ya halatta zai iya yin hadaya da ita duk wannan bai shiga cikin canza halittar Allah ba sai al-imam al-qurtubi sai ya ce wa amma al-khasa'u ko al-khifa'u fil adami fa musibatu amma namiji mutum ya dandake kansa ko a dandake shi to wannan musiba ce fa innahu idza khusiya batala qalbuhu wa quwwatuhu domin idan aka dandake mutum namiji dan adam to batsala qalbuhu zuciyar shi za ta lalace kuwatuhu da ƙarfinsa aksal haiwani saɓanin dabba وانقطع نسله المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم سنن ذرية ذات ينكي وند النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد أمرني شواء حييفا النبي صلى الله عليه وسلم تناقحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة كي أوريدنك حييفا tabbas zan yi alfahari da yawan lahira manzalin su sama ya umarce mu da mai aure shi yasa sayyidina Usman ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallama sun taso suna son ibada matasa ne su suna son ibada sai suka tambayi Annabi sallama suka ce ya ma'aikin Allah mata suna hana mu yi ibada yanzu idan mutum yana da mata da daddare dole ya ba ta hakkinta haka manzo Allah sama ya tsara inna li rabbika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan fa'ti kulli bi haqqin haqqan ubangijinka kana da haƙƙi a kanka matarka tana da haƙƙi a kanka sannan kai kanka kana da haƙƙi a kanka kowane mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa shi yasa ake ba da labari ɗaya daga cikin tabi'ai wata rana yana ana zaune a majalisin sayyidina umar shi kenan sai wata mata sai ta zo da ta shigo sai ta ce masa na umar ya amiral mu'mini inna ab zauji yi yuqimu laila ya yaqumu laila layla kullahu inna zawji yaqumu al-layla kullahu ce ya ya ya ya amiral ya shugaban mummunai mijina kullum da dare kiyamul layli yake yi sai sai na umar ya ce fa ni'mar zauju zaujuki ce ma dalla da miji kin dace da miji mai bautar Allah shi nan, matan nan ta dukar da kai sai ɗaya daga cikin waɗannan tabi'a sai ya ce masa na umar ya amiral na innaha tashtaki kara fa ta kawo sai na umar ya ce kai ba ta bayyana laka haza ya aka ka fahimci haka sai ya ce sai ce ya amir na mijin da zai kwana yana sallah ina matar shi sai sai na umar ya ce aje a kira mijinta da aka je aka kira mijinta sai sai na umar ya tambayi sai ya ce matan ka nawa sai ya ce matar shi ɗaya ita ya ce matar shi ya kake kiyamun laili sai ce shi kullum kiyamun laili yake yi sai sai na umar ya ce a'a yanzu abin da za a yi duk kwana biyu kai kiyamun laili kwana ɗaya kuma na matar kai a wata riwaya aka ce shi wannan aka ce to yanzu ya za a masa hukunci sai ya tambaye shi ya ce matan shi nawa ya ce matar ta ɗaya shi to yanzu abin da za a yi shi ne duk kwana biyu kiyamun laili kwana ɗaya kuma ya ba matarsa sayyidina umar ya ce to kai ka cancanta a naɗa ka alƙali sai sayyidina umar ya tura shi ya zama alƙali a ɗaya daga cikin biranen musulunci da ake da su a lokaci. to ka gani so daga kaga ba yadda za a yi namiji ya zauna ya ce ba wani shi da mace Allah ta'ala bai halicce shi haka ba sai daga Usman ibn Mas'ud ya zo ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi musu izini za su je su dandake kansa za su dandake kansu da shi da wasu abokanan su manzo sallama ya hana su sayyidina Uthman ya ce walau abaha lana rasulullahi sama dalika lakhtafaina yace wallahi da annabi ya ba mu izini da mun je mun dandake kanmu mu koma kawai ba ruwan mu da mata sai kiyamul laili mai ta sallah mai ta azumi da rana to kaga haramun ne namiji ya je dan dake kansa ko ya je ya ce a kwashe mishi maniyinsa haramun ne a musulunci wannan ittifakan malamai haka suka yi ittifaki babu wani malami mu'tabari daga cikin malaman ahli sunna da ya halasta cewa namiji ya je ya ce shi ba zai yi aure ba saboda haka bari ya je a dandake shi ya zama bai da sha'awar mata babu wannan a musulunci canza halittar Allah fa idan aka yi haka summa inna fihi alaman aziman sannan a cikin a ce mutum zai dandake kansa akwai radadi mai tsanani rubbama yufdi bi sahibihi ila al zai iya kaiwa mutum ya mutu a ce mutum ya je a dandake shi dan adam sai ya mutu ka duba yadda ake madabba in kana kallo sai hankalinka ya tashi abun ba kyan gani to a ce za a ma dan adam daga haramun ne bai halasta ba fa yakunu fihi tadyi'u malin wa izhabu nafsin sai ya zama a ciki an tozartar da dukiya kuma sannan an tafiyar da rai da Allah ta'ala ya ce a tsare wa kullu zalika manhiyun anhu kuma duk wannan an hana a shari'ar musulunci thumma hadhihi mufla sannan wannan dada kai wa kad naha annabi sallallahu alaihi wasallam muflati manzalata sama ya hana a daddatsa mutum ko da gawa ce shi yasa hatta a yaki a musulunci haramun ne a yi mutla manzon sama cikin wasiyar da yake masa yake ma yake ma sojojin musulunci idan za a tafi yaƙi yana ce musu wala tumassilu idan an je yaƙi an kashe mutum kafiri to kar ku daddatsa gawarsa ba a daddatsa gawar dan adam ba a daddatsawa shi yasa da aka tambayi a Sheikh Abdulaziz na Abdullahi bin Baz rahimahullahu ta'ala ɗaliban kimiyyar likitanci a lokacin da suke koya akan ba su dabbu akan ba su mutane gawawwaki su daddatsa su shin ya halatta domin su yi aiki su fitar da wasu abubuwa a jikinsu domin koyon ilimin likitanci aka tambaya ashir abdulaziz bin abdullahi bin baz sai ashir abdulaziz bin abdullahi bin baz ya ce asluhu tahrim ya ce asalinsa haramun ne amma idan ya kasance labudda to ba za a yi fi nafsin ma'asuma ba ba za a yi maran da Allah ya ce in yana da rai ka a kashe shi ba nafsul ma'suma rai biyu ne ko dai nafsul insanil muslim ko kuma nafsul insanil ko dai ran musulmi ko kuma ran kafirin amana so da haka sai a shi abdulaziz bin abdullahi bin baz ya ce sai dai idan gawawwakin nan na kafirai ne waɗanda aka kashe su a wajen yaƙi to babu laifi tun da babi ne na koyon ilimi ya halatta za a iya amfani da su domin yayyanka su da daddatsa su domin ɗalibi ya san wannan ƙashi sunan shi kaza wannan abun sunan shi kaza ga yadda koda take ga yadda zuciya take ga yadda hanta take haka ake ma likito ɗalibai likitoci ko wanda suke likitanci haka ake musu to a shirar ibn abdulaziz ibn abdullahi bin baz rahimahullah ta'ala ya ce wannan ya halasta a babun koyon ilimi shi ma kuma shar'i ya kasance irin wannan gawar ta kafiri ba gawan musulmi ba to kun ga musula haramun ce to dan da ke kai musula ne tsaga gaɓoɓi ne bai halasta ba wa taghyirun li khalqi Allah ta'ala sannan canza halittar Allah ne Allah ya halice ka dan ka haihu dan kai da ba a haihuwa da ba a same ka ba Allah da ya ga dama sai ya yi mu kawai mai ta faɗowa ta sama kawai a ta jajjefowa sai wannan ya kalli wannan bai san shi ba wannan bai kalli wancan bai san shi ba amma cikin hikimar Allah ta'ala sai ya sanya wannan ya zama baban wancan wancan kuma ya zama dan wancan wancan ya zama wan wancan wancan ya zama kanin wancan duk wannan ba a samun shi kuma sai ta hanyar aure so daga kaga bai halarta kenan namiji ya je ya ce zai dandake kansa bai daina haihuwa canza halittar Allah wa kadhalika qat'u sa'iri a'dha'ihim fi ghairi haddin wala waje. sannan haka bai halatta a datsa wata gaɓa ta dan adam ba ba tare da an haddi ba ko kuma ba tare da an biya diya ba dukkan wani dan adam din da ka datse masa gaɓarsa ba a wajen yaƙi ba to ko dai ai haddi wato ai kisasi ko kuma ka biya diya wannan ita ce ka'ida saboda ka bai halatta mutum idan da ke kansa ba dandaka yana cikin canza halittar Allah wala amurannahum fala yughayyirunna khalq Allah daga ciki akwai yima kai dandaka mutumin da ya dandake kansa ya canza halittar Allah Allah ya halitta shi dan ya haihu shi kuma ya je dandake kansa ya ce bai san ya haihu irin wannan bai halatta ai. yanke ma mace mahaifa ba sai da ƙa'idoji ƙa'idoji su ne likita ya tabbatar likita musulmi amini ƙwararre malamai sai sun faɗi waɗannan sufofin guda uku ya zama likita musulmi sannan na biyu ya kasance ƙwararre a fanninsa sannan kuma na uku ya kasance amintacce domin akwai ƙwararre amma ba amintacce ba mutumin da yake ko consultant ne ko professor ne a medicine a kowane fanni cikin medicine amma aikinsa shine zidda ciki ana biyan shi kuɗi in an ji an yi lalata shi kenan mace ta ɗau ciki a zo a biya shi ya zidda ciki to wannan kaga ƙwararre ne shi kuma likita ne ƙila musulmi ne amma kuma ba amintacce ba ne domin yana aikata abin da ba daidai ba to sai ya zama waɗannan sharaɗin guda uku sun tabbata a gare shi malamai suka ce za a iya haƙuri a sharaɗin farko ya zama ba musulmi ba amma ƙwararre ne amintacce sai ya ce wannan matar idan ta ci gaba da haihuwa za rasa ta in ta ci gaba da haihuwa za a rasa ta to ya halatta nan za a iya yanke mata mahaifa shi nan daga nan ta daina haihuwa amma haka nan kawai mace ta haifi ɗa ɗaya ɗa biyu da uku yan gayu ne su turawa ne su a america suka rayu ko a germany ko a japan ko kuma a wata ƙasa daga cikin ƙasashen turai ko a scandinavian countries shi nan kawai sai ya ce shi ya gaji kawai ya'ya hudu sun ishe shi ko biyu sun ishe shi ko uku sun ishe shi ya tafi da matarsa ya ce a datsa mahaifarta wallahi haramun ne kuma ta taghyiru halƙin ne ko faɗa da Allah amma in likita ne ya ba da wannan shawara ya ce tabbas akwai matsala idan ba a can ba a tsinke masa mahaifa ba to shi kenan daga nan sai abi wannan ita ce fatawar da malamai suka bada amma in ba haka ba ya shiga cikin canza halittar Allah domin Allah ya halicci mace dan ta haihu ta ɗau ciki ta haihu cikin cikin muhimmat cikin wajibatul mar'a akwai ɗauka ciki da haihuwa shi yasa kai qur'ani ya dauki yayi bayanai akan wannan sannan mai ciki ana kula da ita tana da hakkoki saboda babban aiki yaƙi sosai a wajen mata to wannan yana cikin canza halittar Allah idan ba da likita ba ne ya tabbatar da haka al-imam ibn ashur rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwin yace wa yadkhulu fi ma'ana taghyir halkillahi. daga cikin abun da zai shiga cikin ma'anar canza halittar Allah wadul المخلوقات في غير ما خلقها الله a sanya halittun Allah a matsayin da ba Allah ta'ala ya ajiye su ba wa zalika min ad-dalalat al-khurafiyya kaman bata irin ta ƙaryace ƙaryacen bauta ka ja'alil kawakibi kamar ɗaukan taurari su zama ababen bauta Allah ya halici taurari dan abu uku Allah ta'ala ya halici taurarin nan dan abu uku an ta kuna zinatan lissama ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح قائدة تفوق تحلت ترتوغاري الله تعالى يسن يسزم أدو أسما idan ka zo aka ce ba gajimare a sama ka kalli sama ga taurari nan sun fito suna ta gada suna ta tsalle wancan ya koma can wancan ya koma can sai ka ga abin ya baka sha'awa zinatan lissama sannan fa'ida ta biyu gujuman lishiyatsini waja'alnaha gujuman lishiyatsini sannan fa'ida ta biyu Allah ta'ala na umurtan mala'iku su tsakuro tauraro idan shaidanin aljanu suka yi dorin dori tsifini suka tafi domin su je su sato ji a sama sai Allah ta'ala ya umarci mala'ika sai ya tsakuro wani abu daga cikin tauraro sai ya jefo su da shi waja'alna ha rujuman lishayatin fa'ida ta biyu ce sannan fa'ida ta uku an yi hutada biha fi zulumatil barri wal bahr ai amfani da su domin sanin hanya a lokacin da ake tafiya a cikin kwale-kwale a jirgin abin nan a sama ruwa ko kuma a tudu wa alamatin wa bin najmi hum yahtadu Allah ta'ala ya ce mun sanya su su zama alamomi da taurari ake shiryata a hanya waɗannan alamomin guda uku ɗaya daga cikin salaf yana cewa duk wanda ya ɗauki tauraro ya bashi wata ma'ana bayan waɗannan ma'anonin guda uku a a'zama amallahi shiryata hakika ya girmama ƙarya ga Allah ya share ƙarya ya danganta ta zuwa ga Allah to wasu sun ɗauki taurari a matsayin ababen bauta yanzu akwai wanda zai ce ya gani tun da tauraro kaza ya fito to ba za a yi damuna mai kyau ba to kafiri ne shi ya yayi ƙarya manzon sama ce kazaban almunajjimuna walau sadaqu idan masu taurari suka zo suka faɗi magana a ce ƙarya suke yi ko da gaskiya suka faɗa almunajjimun nan ana nufin almunajjimuna tanjima ta'asirin ne kala biyu ne akwai tanjimu ta'asir akwai tanjimu tasir taurari da ake amfani da su domin sanin alƙibla domin sanin hanya domin sanin lokutan sallah wannan malamai suka ce ya halatta a koyi wannan ilimin a ƙarƙashin ilimin ilimin falaki akwai kuma ilmin nujumi litta'akhir wanda ake amfani da shi na bokaye shikenan sai a ce tauraro kaza ya fado sarki kaza zai mutu ko wani zai zama sarki to wannan ƙarya suke manzon sun ce kazaban almunajjimuna walau sadaqu ƙarya suke to kun ga daukar taurari a ba su wata ma'ana ta daban canza halittar Allah ga abin da Allah ya halicce su dan shi shikenan an je an ba su wata ma'ana ana daukar su a matsayin iyayen giji kamar yadda girkawa suke yi a lokacin da suke da mulkin su da rumawa kowane tauraro yana da yana da sunan shi kuma ubangiji ne yana haihuwa kuma yana da mata kuma yana da jikoki yanzu august tauraro ne augustus venus tauraruwa ce duk taurari suna da suna kuma suna da miji suna da mata suna haihuwa kuma iyayen giji ne ana bauta musu to a sheikh a sheikh ibn ashur rahimahullahu ta'ala ya ce ɗaukar taurari a matsayin ababen bauta canza halittar Allah ka ja'alil kawakibi aliha wa alil kusufati wal kusufati da la'ila ala ahwalin nan. da kuma sanya kiskewar rana da kiskewar wata su zama wasu alamomi na rayuwar mutane sai a ce ai an kisfe rana ya kisfe tun da rana ta kisfe tun da rana ta kisfe to wane zai mutu aqida ce ta jahiliya tun kafin zuwan musulunci sai haka ta dace aka samu dacewa dan annabi sama ibrahim radiyallahu ta'ala anhu dan karamin yaro ne bai fi watanni ba sadakar samariya qibtiyya ta haife shi manzala Allah sama ya zo da safe yace wuliya wuliya wulida liya lailata gulamun wa sammaitu bismi abi ibrahim da daddare an haifa mini da na sa masa suna sunan babana ibrahim bayan an ɗan yi watanni sai ibrahim ɗin nan ya rasu kamar yadda 'ya'yan annabi sama suka yi ta ba. shi kenan sai rana kuma kawai sai aka yi kisfewar rana rana ta kisfe shi kenan kawai sai aka yada a gari aka ce khasafati shamsu li mauti ibrahim ibn rasulillah yau rana ta kisfe saboda dan annabi sallama ibrahim ya rasu dan da nan manzo Allah ya ce a kira sallah as-salata jami'a ko as-salatu jami'a aka hadu akai sallah mai tsawo akai sallah mai tsawo annabi sallama sai ya tashi yi hudu ba yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llah la yanqasifan bi mauti ahadin wala li hayati da rana da wata halittun Allah ne ayoyin Allah ne guda biyu Allah ya sanya su domin mu gansu mu tabbatar da yana nan shi Allah ba su kisfewa don wani zai mutu ko don wani na da rai manzo ce idan kuka ga haka ya faru to fafzau ila salati wa dhikrillahi ta'ala wasu istighfarihi ku tafi ku je ku yi ta ambatan Allah ku yi sallah ku yi ta ku tuban ma amma mutum shi kenan sai a ce yi rana ta kisbe kasan ana ba da labarin an ce ranar da aka kashe su saddauna ranar ma rana ta kisbe to ba ta da alaka da kashe su saddauna ko da ta kisfan ko bata kisfe ba shi kenan a namu na dubu biyu da shida da aka yi wanda mafi yawancin mutane suka sani ai dubu biyu da shida ne ko aka yi waye mutu a ranar wane ne mutu a ce wai wani babba zai mutu ko kuma za a haifi wani babba to canfi ne eh ko tauraro mai wa mai rakiya ta wuce to kisfewar wata ko kisfewar rana ba su da alaka da rayuwa kowa alama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ke juya su su ma halittun Allah ne sannan alama ce da cewa akwai ranar da za a rasa su gabaki da wa idan nujumu tumisat Da shamsu kuwirat duk za su zama ba su sannan ibn ashur rahimahullahu ta'ala yake cewa wa yadkhulu fihi taswilu al-i'rad an din al-islam kuma zai shiga cikin canza halittar Allah shedan ya sama mutum a cikin zuciyarsa ya kin addinin Allah ya koma ya juya ma addinin Allah baya baya sallah baya azumi duk abubuwan addini ba ruwan shi da su to wannan yana cin taghyiru khalqillah allazi huwa dinul fitrati wanda addinin musulunci shine addinin da ya dace da fitra wal fitratu khalqullah fitra kuma halitta Allah ce kamar yadda jiya aka mana bayani فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله kauce ma musulunci a koma wani addinin da ba musulunci ba canza abin da Allah ke so an canza halittar Allah an canza addinin Allah ibn ashur yace wa laysa min taghyir khalqi Allah at-tasarruf fil makhluqat bima adina Allah fihi amma da abin da Allah ya bada izini a yi a jikin dan adam Allah ne ya bada izini to wannan bai shiga cikin canza halittar Allah ba wala ma ya dukulu ma'anar husni hakanan nan duk ba wanka ba ba kyautata halitta ba to duk abin ya kasance shi ma kyautata halitta ne mutum ya fito fes to wannan shi ba canza halitta Allah ba don ka yi wanka ka shafa mai to baka canza halitta Allah ba duk wannan ba canza halitta Allah ba zai buga mana misali sai lallai kaciya min taghyiri khalqillahi walakinahu li fawaid sihhiyya ai an canza halitta Allah amma da aka canza halitta Allah an yi ne don wata fa'ida ta lafiya mun faɗa wasu daga cikin fa'idojin kaciya akwai fa'idoji da yawa a yi ma namiji kaciya wannan ittifaqan malamai sun tafi akan yi ma namiji kaciya ana son sa wasu malamai suka ce sunna ne suka ce wajibi ne ƙauli rajihi wajibi ne a ma namiji kaciya ba kyau a ban namiji ba a masa kaciya ba amma kaciyar mace wannan an yi saɓani kanta saɓani mai tsanani wanda zai yi ka zo kawai cikin lokaci ɗaya ka ce ai aje ai ta yi ko ka ai akwai saɓani mai yawa a tsakanin malamai amma kaciyar namiji kun ga asali ana haifar mutum da loɓa ne ko to wannan lobar da ake zuwa a cire ta an canza yadda Allah ya halicce shi to amma saboda fa'ida ce ta lafiya kuma shari'a ce ta ce ayi so da ka ba a canza halittar Allah ba an yi abin da ya dace ne ɗaya nan. wa kadhalika halqu ash-sha'ri li fa'idatin ma'a ba'd al-adrar haka nan aske gashi mutum ya aski askin hammata ya aske gashin hammatarsa ya ce ya aske gashin gabansa kun ga waɗannan duk shari'a ta ƙarfafa su amma gashin kai to shi wannan yana da hukunce-hukunce kala-kala malamai suka ce gashin kai askinsa hukuncinsa kala-kala ne akwai hukuncinsa haramu akwai askin da yake haramu akwai askin da yake shirka ne ma kafirci in mutum yin shi ya fita musulunci akwai askin da yake halal akwai kuma askin da yake wajibi askin da yake haramun Shi ne mutum ya aske wani gashi ya bar wani a kansa wannan manzo ta sama ya hanyar hani shine ake ce masa alqaz'u nahan nabi sallallahu alaihi wasallam anil annabi sama ya hana a bar ma mutum zanku a kansa a bar wani bangare na gashi sai a yi masa aski wani bangare duk irin askin nan da matasa suke na yan gayu dan Allah su bari haramun ne in mutum zai aske ya aske duka idan kuma zai aske za a rage masa ne a daidaita to a daidaita amma kada a riƙa yin wani waje kunya-kunya kamar gona ƙauye ko gona abin nan ɗin gona can da gashi can ba gashi ba daidai ba ne ko can ya tudu can kuma ya yi kware kwari ka'ai haramun annabi sallama ya hana ɗaya kenan akwai askin da yake shirka ne shine askin da ake yin shi don bauta kiristoci suna yi sannan wasu daga cikin sufaye suna yi idan mutum ya zunubi wai ya zunubi sai zai tuba sai shehinsa sai ce je kai aski in ya zo zai aski ya je yau aski sai ya zo gaban shehin nasa ya dukar da kansa shikenan sai ce ya ayyuha shehu tawibni ila ya shehu a tubar da ni zuwa ga Allah shikenan sai ya karanta masa abin da zai tuba da shi wannan shirka ne shirka ne domin bauta ne ga wani Allah ba wanda aka ce in zaka tuba sai ka je wajen shi ka ce tubar da kai kai zaka tuba amma babu laifi ka sa wani ya zama shaida shaida tsakaninka da Allah ka ce ka tuba kana fatan wani kana kyautata masa zato ya zama maka shaida ranar lahira aski na uku shine aski wanda yake makaruhi ne ko a ba makaruhi ba shine mubahi shine mutum ya aski dan ya ji daɗi babu laifi hatta alqubun mutum zai iya yi amma talkwabo asali in mutum ya yi shi dan addini to hawarijanci ne hawarijawa suke yin talkwabo amma idan mutum ya yi ne dan ya sha iska kawai iska ta shiga ta ko'ina a kansa ana zafi to ba laifi halas sai aski na hudu shine askin ibada shine wanda ake yin sha aikin hajji idan mutum ya yi umara ko ya aikin hajji to zai yi aski to kun ga aski na kai san mutum ya aske kansa bai canza halittar Allah ba in yayi ne wanda aka halatta kamar misalin ne, kamar askin aikin hajji wannan an sa shi ma a yi a matsayin wajibi yana cin wajibatul hajji sannan na biyu askin da mutum ya yi shi don jin daɗi to kun ga duk waɗannan ba canza halitta Allah ne, duk da ka fitar da wani abu daga cikin abin da Allah ya halicce ka da shi ne amma ba laifi ne wannan wannan misali ne sannan wa taqlimul azafir sannan yanke kumba yanke kumba ma an ka cire kumba ai kaman ka fitar da wani abu da Allah ya halice ka a ciki da shi to amma kuma ya halatta domin yana cikin sunan fitra yana cin abubuwan da manzon sama ya ce ayi a yanke kumba to baya cikin canza halittar Allah bi fa'idati taysir al-amal bil aidi domin fa'idar mutum inda ya yanke kumbarsa zai fi jin daɗi ya amfani da hannunsa yanzu ko wanki mutum zai yi in ya yanke kumbarsa ba zako zako ba ce ai wankin zai fi daɗi sabanin kumbarsa haka sannan mutum ya bar kumba ya cin ɗabi'ar musulmai mutum ya bar kumba zako zako kamar mai cin kare masu cin kare su ne suke barin kumba haka ba daidai bane mutum ya rika barin kumba wannan tana ɗaya daga cin ɗabi'u munana da musulmai suka suke kwaikwayar arna sai ga musulmi kawai ya ba kumba ko ya ya cire duka yatsun guda hudu wannan kuma dan yatsun sai ya bashi sai ka ji kawai ana zaune da shi yana kara kararas kararas ya hada wannan da wannan kawai ya samu aikin yi mara kyau to ba daidai bane so da ka yanke kumba ba canza halittar Allah bane wa kadhalika taqbul adhani lin nisa'i wad'i al-aqrat wa tazajjud haka nan huda ma yarinya kunne ai ana haihuwar ta da hudajen kunne ne ana haihuwa ta ba ta da hujin kunne ko to a kunna a huda kunnen yarinya dan a sa mata dan kunne shi ma ba canza halitta Allah bane ya halatta wa amma ma warada fi sunnati min la'n alwasilati والمتنفمات والمتفلجات الحسن فمما أشكل تاويله الشيخ ابن عاشور رحمه الله تعالى يتي أما أبن ديزو نزئين مع الواصلات ما سكار غاشي والمتنمصات da kuma masu atta gashin ido wannan gashi nan wannan su ne almutanammisat al gashin gira wal mutafallijat da masu fasa wushiriya lil husni dan kyau ya ce fa mimma ashkala ta'wilu ya ce wannan yana cin abin da aka yi sabani akan fassararsa shi haka ya ce ya ce wa ahsibu ta'wilahu wa anna al-ghadha minhu annahyu an simatin kanat tu'addu min simat al-awahid fi dhalika al-ahd aw min simat al-mushrikat ya ce yana tsammanin dalilin da yasa annabi sallama ya hana har ya tsinuwa saboda ɗabi'a karuwai ce a wancan zamanin kuma ɗabi'an mushrikai ce canza halittar Allah ne mace Allah ya halicce ta ga gashin ta yadda take shikenan sai a je a ɗibo gashin doki a ƙara mata shikenan ta rika sawa gashin ta ya kawo gadan baya shikenan yanzu har cuci a cuci maza suke wani abu ne suke siya haka sai su cusa shi a baya sai mace ta sa ta sa fa hijab <coughs> shikenan sai ta ɗaura sai a gan shi wai sai a zata gashin ta ne duka gabaki da ta fakin ɗinsa a baya halali ba komai a ciki guida ce ma kila gashin nata guida guida ne to yaudara ne to irin waɗannan ba ba abubuwa ne da ba su da kyau canza halittar Allah ne kada mace ta yi mun gane wannan ko الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى التجميل نوعان abin abinda ake yi na ado musamman a shaguna su da suke da su yanzu da manya-manyan birane mutum zai je a goge mishi haƙoran shi ana yi ko a goge mishi haƙoran shi mace ta je a aske mata nan ai waye irin abubuwa na ado ai mata shampo ai waye duk a waje daya a saudi arabia ina jin a madina ne ko a makka na ga wani shagon yin wannan ya kai girman masallacin nan kai da kake dan yin dan shagon askin ka dan sukur duk kawai gayi na abubuwa ne ake kala kala ya kai girman masallacin nan yin waɗannan amaliyatu tajmid din to shi ne ashir ma Salih Usaimin aka tambayi sai ce kala biyu ne tajmilun li izalati al natiji an-natij an hadith aw ghayrihi adan da za a ma mutum a sa masa wani abu a jiki wanda asali Allah bai halicce shi da shi ba domin me saboda wata matsala da ya samu a cikin halittarsa da Allah ya masa bayan hadari ya same shi sai ce wa hadha la ba asabi wannan babu laifi wanda muka yi faɗe shi jiya babu laifi mutum ya an yi haɗari sai nan ɗin shi ya zurma wani ƙashin shi nan ya ɓalle shi kenan bayan ya warke sai nan ya wani rami haka ba kyan gani to babu laifi in akwai ƙwarewar likitanci da za a iya zuwa a cike masa wannan ramin to babu laifi ya halasta domin ya canza masa halitta ne asali ba da wannan ramin Allah ya halitta shi ya samu matsala misali mutum haƙoransa sun cire ko haƙorinsa ɗaya ya cire babu laifi zai iya zuwa asibiti a je a sa masa malamai suka ce hannu maka ma za a iya sa masa wato mai kyalli ya halatta sai mutum ya buɗe bakin shi namiji sai ka yana kyalli in ka ga mutum ya sa haƙorin maka wato mai kyalli ka tambaye shi dalili in ya ce maka kawai yana yi dan ado ne ka ce to ka ji tsoron Allah ka cire bai halatta ka sa ba kai namiji ne idan ko ya ce maka a'a ai likita ne ya sa mini ciwo ne ai yanzu nan ma zan iya cire maka shi in zan ina cire shi ma in wanke to kaga shi kenan zai ce to Allah ya sa a raba a rabu lafiya a mutu lafiya ce ko ya anna nabi sallallahu alaihi wasallam adina li rajulin quti'at anfuhu fil harb an yattakhidha anfan min dhahab manzo Allah ta sama ya ba wani umarni ya masa izini an je yaƙi sai aka guntule masa hancinsa sai manzo sama ya ce babu laifi ya dauki hancin ya dauki wani abu na zinare a sassaka a dan gyaggyara sai a masa hancin zinare manzo sama ya bashi izini <laughs> hancin shi ya zama na zinare kaga daga ka hango shi daga nesa shikenan wata rana ko wata rana kuwa wata rana ko ai sai an sace shi yana bacci wanda zai zo ya cire <laughs> kaga hango kuɗi ba kaga wata rana sai a sace to manzon sama ya bashi izini babu laifi idan wani abu ya samu mutum waɗannan abubuwan suna faruwa yan uwa fahimce su fikihu ne mai muhimmanci za su iya faruwa da mutum Allah shi kyauta wannan ustani a shek muhammad sami usaimin ya ce amma nau'i na biyu huwa tajmilu za'id shine ado canza halittar Allah wanda ya karu huwa laysa min ajli izalati al-aib bal li ziyadati al huwa muharramun wa la yajuz shine wanda mutane suke zuwa su je a musu dan su kawai don su canza kyansu irin yadda Allah ya halice su ba su so su baƙaƙe ne su kuma suna son su zama farare kawai su farare suke son su zama ko kuma su zama abin nan ko kuma hancin shi ba hancin shi ba irin na tuwa bane da laraba da indiyawa sai ya je a masa irin na wancan mutumin da ya mutu wancan mawakin ko kun gane shi a wajen tafsiri ai ba zai an faɗi sunan shi ba kowa ya gane shi da ya je a mishi a mishi hanci aka je aka mishi hancin turawa hancin ya lalace ga baki ɗaya fuskar shi ta lalace ga baki ɗaya ya koma ma dodo ya koma kamar wani horo ƙarshe kuma rayuwa ta zo ba ta kyau ba da aka lalace a lalace sakamakon duk mutumin da bai bi Allah ba ke ka bi Allah Allah ba zai maka irin abin da aka mishi ba halittar ta lalace shi ya mishi hancin turawa kai dan baki bakin america wace ka je an canza ka ka zama bature ba daidai ba ne yin wannan tunanin mata fa suka zo su zama maza fa ba su zama maza a halitta ba su zama maza a aiki jihadi ne na na ummu salama radiyallahu ta'ala anha ta zo ta ce ma maza sama da wasu mata suka zo suka kawo kuka wajen manzo Allah sun sama cewa maza suna tafiya jihadi suna samun lada su ba sa zuwa su ma da su zama kamar maza mana Allah ya saukar da aya wala tatamannu ma faddala ba'dakum ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا وسأل الله من فضله kowa an sa shi a matsayinsa mace tana da matsayinta namiji yana da matsayinsa kuma kowa na da nashi Allah ta nazan kowa aljanna wanda ya yi aikin alkhairi Allah zai shigar da shi aljanna to dan me namiji zai so ya zama mace dan me mace za ta so ta zama namiji kowa yadda Allah ya halicce shi haka yake son ya gan shi kada wani ya burin ya zama wani لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دوم من زن الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي لعن الله almutalannisata walwasilata walmustausilata walwashimata walmustaushima Allah ta'ala ya tsine mu annamisa la'ana Allahu annamisata walmutanassimisa Allah ya tsine mu macen da take zuwa ta je ta ce take sana'ar kwashe ma mata gashin jira sannan da matan da take zuwa ta je ta ce a mata Rannan ina ma mata muhazara a cikin gari na kawo musu wannan hadisin wata mata ta ce 'Aiko, yanzu malam ya yawaita a tsakanin mata mace sai ta je sai a kwashe mata gashin gira sai ta rika sa ado a wajen gashin da Allah ya mata wannan wanda likitoci sun faɗi fa'ida sai yana da fa'ida sosai yana kare ido daga security ne a ido to sai su je sai a aske musu a kwashe musu akwai man da suke shafawa ma shikenan sai gashin ya zube shikenan ba zai sake fitowa ba sai dai ta riga dan shafa wani abu a wajen tana kwalliya ta zama kamar wata karama aljana to Allah ya tsine musu wal wasilata inuwar Allah kun tuno da la'anahu Allah aiko al ibadu ar rahmatillah al ibadu min rahmatillah Allah nisantar da mutum daga rahamarsa ba shi ba aljanna walwasilata sannan Allah ya tsine ma mace mai ƙarin gashi walmustausila da wacce take zuwa ta je a mata alwasila mai yin sana'a walmustausila mai cewa a mata walwashima sannan da matar da take zuwa a mata canza fuska a yi mata shafe-shafe a canza fuskar ta daga daga ta zama algashi ko ta zama wani iri ga ba ita ba baka ba ta zama irin fatan maciji haka suke koma kaga sun koma kamar fatan maciji sannan ga bincike ya tabbatar da matsala suke sama ko su sami kyansa a ƙarshen rayuwarsu ko kuma idan wani abu ya jawo za a musu aiki aka yanka fata shi kenan ba za ta warke ba ina amfanin baɗi ba rai akwai amfanin baɗi ba rai baɗi ta zuwa mutum ya mutu ne ta a wajen shi kai zuwa ta da amfani wal mustaushima da wadda take zuwa ta je ta ce a mata to shine tambayoyi biyu aka masa lima fi zalika min ihdath at-tajmil al-kamali alladhi laysa li izalati al-aib domin a cikin wannan akwai kawo wani irin ado na daban wanda ba Allah ya halicci mutum da shi ba kuma ba Allah ya ba da izinin ayi ba shi yasa sai aka haramta amma bin nisbati lit-talib alladhi yuqarrabu alayhi ilmu jirahati at-tajmil zimna manahiji dirasati ya ce amma tambayar da aka masa ɗalibai ne sai ana koyar da su yadda za ta riƙa irin wannan yadda za riƙa misali a ce ana koyar da su yadda za su in mutum ya samu matsala a haƙori su masa da yadda za su sa masa hanci da yadda za su sa masa ido ya ce to aka tambaye shi ya halasta haka shine sai ya ce shine sai ce fala haraja alaihi an ya ta'allama ce babu laifi mutum ya koyi wannan fannin a likitanci ana koya musu a cikin fannin abin da ake karantarwa musamman waɗanda suke graduate kafin su tahassus walakin la yunafidhu fil halati muharrama sai dai duk abin da ya zama na haram ne bai halasta a yi ba to bai halasta shi ma yi ba ya koya duk ya koya abin da ake yi amma babu laifi ya koya amma idan an zo wajen abin da ya san shari'a ta ce ba ta yadda a yi ba to bai kamata bai halasta yi ba amma yana da ilimin haka bal man yansahu man yatlubu bi idan wani ya zo ya ce ya masa haka kamar misali kwararre ne shi likita ne sai wani ya zo ya ce shi yana son namiji ne shi yana son a masa a mai da hancin shi ya zama irin na turawa ya zama hanci dogo ko na indiyawa sai ya zaunar da shi ya masa wa'azi shi yasa na sha faɗa hatta masu aski suna da daurin da za su taka rawar da za su taka wajen yada da'awa suna da shagonka na aski cin ya zo ya ce ka mishi wani askin da bai halasta ba sai ka masa wa'azi masa wa'azi in ya ce dole sai ka sai shi sai yayi ba zai ji ba sai ka ce to da Allah ya haƙuri kai ba ka yi irin wannan ne laifinka a ciki yanzu da akwai mutane da yawa da zaka gan suna sai da tabar sigari a shagunansu amma cikin ikon Allah ana ta musu nasiha sai su bari akwai wanda ya taba zuwa yayin mun tambaya na ba shi shawara ya ce ta ana fa siya da yawa ba na ce to duk lokacin da aka siya asara kake kai kanka asara kake sannan kuma ka yaɗa ɓanna a cikin al'umma domin ladar ka aka kwashe ba ka sai da haram Shi gaba ne wannan to ya dena ya ce wallahi tun da ya dina kuma harkokin kasuwancin sai haɓaka take yi wannan kenan to in ya zo sai ya ce masa ba zai yi ba ya masa nasiha cewa haramun ne wannan abu zai halitta ba a musulunci ka tsaya yadda Allah ya halicce ka amma wanda matsala ya samu a halittarsa saboda haɗari ko wani ciwo to idan ya zo kaga shi sai a mishi hancin shi ya balle sai a sa masa wani hanci kunnen shi ya tsinke sai a sa masa wani kunna duk wannan ya halasta idan shi ya fita a sa masa wani li'annahu haramun domin haramun ne وربما لو جاءت النصيحة على لسان طيب على لسان طبيب كانت أوقع في أنفس الناس yace da likitoci ما suke yin wannan nasihar ba malamai ba likitoci su fitowa da yanzu misali za a gayyato wani likita ya zo ya bayani akan wiwi da kwaya da irin sharrin da take yi sai ga mutane ta fi musu tasiri wa'azin ya fi musu tasiri sai da kila malami ta jan aya ya ta jan aya ya ce Allah ya hana kaza amma aka samu wani likita ya zo yana bayani yana cewa ga aibin da yake jawowa ya ta kawo misalai kila ma ya zo da hotuna ya sa su a majigi a dodon bango sai ka ga mutane duk sun tsorata amma mafi yawancin mutanen mu ba su yin wannan su likitocin mu abinda suka ɗauka mafi yawancin su sana'a ta neman kuɗi ce ba sana'ar neman lahira ba alhali likita matsayinsa a cikin musulunci ba ƙarami ba ne matsayin likita ba karamin matsayi ba ne akwai littafin al'imamun fakar dinin razi da ya rubuta shi akhlaqut tsabi shi fakar dinin razi malamin tafsiri ne kuma likita ne kuma malamin fikihu ne malamin fikihun mazhabin hanafiya ne yana da tafsiri mafatihul gai wajen mujallabi talatin ne yana da littafan fikihu da yawa a mazhabin shafi'iyya sannan yana da littafan likitanci yana da littafin sanin likitanci alƙanun fi tib alqanun fi tib fakhruddin babban likita ne to bayan ya zama datti da shi ya daina aikin likitanci ya ritaya sai wani almajirin sai ya zama likitan shugaban kasa shine sai ya zo wajensa ya ce alaga malam gashi ai na zama likitan shugaban kasa shugaban kasa ya dauke ni a matsayin likitansa sai sai na samu labari yanzu tunda ka zama likitan shugaban kasa ba rubuta maka manual bari rubuta maka wani brosha ko kuma wani dan littafi da zaka ka komawa zuwa gare shi shine sai rubuta masa wannan littafin akhlaqut tabi in kai ka'idojin da ya kawo yadda ka san likitocinmu da abubuwan da ya tsoratar da shi kai ya aikata su sai kai kaman a wannan zamanin namu yake yace ka zama mai tausayi kar ka ɗauki sana'a ka a matsayin kawai ta duniya ka ɗauke ta a matsayin dan neman lahira a cikin wannan littafin nasa yace kar ka zama mai girman kai domin wasu likitoci idan suka ga sun kware a likitanci sai su ganin kamar lafiyar ma a hannunsu take sai su rika ma mutane girman kai ya ce ka zama mai tausayin talakawa kar ka zama likitan manya kawai kakka rika fifita manya-manyan mutane ka rika kula da su sosai amma ka kyale talakawa wallahi duk waɗannan nasihun ya masa to da a ce likitoci suke fitowa da irin waɗannan nasihohin suna yi to sai ka ga abin ya fi tasiri a cikin zukatan mutane sabanin abin da ke faruwa to wannan shine fala yughayyirun na khalqallah Allah mu mun ka karshen wannan bayanan da muke yi na wannan bangaren na ayan nan yana da tasiri sosai mu fahimta ya shafi halin da muke ciki Allah ya ƙara ganar da mu addinin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da albarka a cikin rayuwar mu alhamdulillahi rabbil alamin yau kuma akwai asusun marayu da aka saba yi so da ka kowa sai ya bada gudunmuwarsa daidai gwagwado yi tambayar ka wa alaikum salam ina so da haske gemu gaba daya da masu kuma rage shi da masu kuma suka shi to gemu dai sunna ne manzo Allah sa sama yin umarni da a bashi in ya fito a bashi har malamai aka tambaye su shin yana cikin canza halitta Allah an muka ci gaba da bayani akan fala yughayyirun khalqallah inna zamu ga iya gama tafsiri ba kai, kun ga wannan yana cikin tafsirin fala yughayyirun khalqallah har da mutum zai zama gemunsa bai fitowa shi shagiri ne an tambayi malamai ya halatta ya fesa wani abu ko ya shafa wani mai ya fito suka ce babu laifi ya halatta zai iya fitowa zai iya shafawa dan ya fito ba canza halittar Allah bane domin duk namiji ma ya kamata a gan shi da gemu in ya kai matsayin yayi cika ce ta namiji a gan shi da gemu to idan ya fito ka bashi malamai sun yi sabani akan ragewa akwai waɗanda suke ganin za a iya ragewa idan ya yawa a mazhabin malikiya suka ce idan ya kai kamu biyu to abin da ya ƙaru daga kamu biyu to ya halasta a iya aske a iya rage abin da ya ƙaru daga kamu biyu ka kamu ɗaya haka mutum sai kamo jemunsa sai ya kama shi bai wuce haka ba sun gana ni bai kai kamo ɗaya ba to haka in ya kamo sannan sai haka to abin da ya ƙaru daga nan a mazhabin malikiya suka ce to shine mutum zai iya ragewa wasu kuma malamai suka ce kwata-kwata ba nassin da ya zo ya ce a rage gemu in ya fito ka bashi amma dai kauli rajihi za a iya ragewa idan ya kasance yawa in ya wuce waɗannan kamun biyan to babu laifi za a iya ragewa aske gemu wa haramun ne wannan ba ba sauki a ciki haramun ne a aske gemu mutum ya kwashe gemun shi shikenan sai dai in soja aka ce za ka a Najeriya shi ma muna nan muna addu'a kuma muna roƙo Allah kawo lokacin da za a bar sojojin mu su kabarin gemu yan sandan mu su kabarin gemu ba gemu bai da alaka da security ba yi da alaka da security akwai mai gemu da an bashi sai ya fi aiki fiye da mara gemu shi yasa ga su sojojin faransa zaka ga suna da gemun su ita anan faransa ta fi ingila inda faransa ta fi ingila kenan sojojin faransa duk kasar da faransa za ka ganin sojojin nijar suna da gemu yan sandan su suna da gemu yan sandan mali suna da gemu haka yan sandan benin republic haka na yan chadi haka na yan cameroon duk za ka su suna da gemu su su wannan ba laifi ba ne amma mu ne kasashen da ingila sai musu mulkin mallaka ba ta rene mu ba ba ta rene mu ba ta mana mulkin mallaka ba reno ba ne mulkin mallaka ta mana to su ne sai su ce sai mutum ya aske gemu to shi ma muna nan muna addu'a kuma muna roƙo Allah kawo lokacin da za a ce sojojinmu su bagge mu su ɗan sandanmu su bagge mu su custom mu su bagge mu su immigration mu su bagge mu su duk offices mu su bagge mu su ranar zai mu gode ma Allah godiya mai yawan gaske to ba su da alaka da shi so da aka aske gemu haramun ne ba malaman da suka ce ba laifi sai wasu daga cikin malamai kuma in ka kalle su zaka gansu su kowannen su ana yar sa da yar bid'a bid'a kamar malaman azhar suna ganin wai barin gemu kawai al'ada ce in ka ga dama ka bari in baka ga dama baka ka bari wannan magana su kuskure ce shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna na ƙasar indiya a shek abul hasani ali annadawi rahimahullahu ta'ala lokacin da ya je masa da 'yan jarida suka taimake shi suka tambaye shi aka ce me ya fita mushi da hankali a masar da ya zo sai ce an wajattu ulama al-azhar wa shuyukhahu haliqin lihiya yace da naga malaman azhar sai a nuna mun sai a ce wannan masanin qur'ani ne wancan masanin hadisi ne amma ya kwashe gemun shi ce wannan shi ta yi mushi da hankali a ce malamai suna astige mu akwai tashin hankali a ciki to su fahimta suke nan to ba daidai bane kuskure ne to daga ba a astige mu a musulunci ka shi in ya fito in ma kai shagiri ne bai fito ba aka ce maka ga wani mai da in ka shafa zai fito to ya halatta ka karɓi wannan man ka shafa mun gane domin ya fito kai ma ka zama namiji sosai wanda Allah ya bambanta tsakanin namiji da mace Hata a dabbobi dabbobi akwai masu gemu shikenan kai kawai shikenan eh mazan su ba wasu kawai shikenan sai mutum ya zo kawai shikenan ya aske gemun su wasu ya zama mace sai koyi da mata ne mafi yawancin malamai sun ce aske gemu koyi ne da mata so da ka bai halasta ba ka ai a bashi na sai waye a daga hannu kai bismillah bismillah ita bismillah abin da ya tabbata a sunna ana yin ta ne a farkon fatiha kuma abu ya ake wannan shine kauli rajihi ana yin bismillah a farkon sura fatiha amma me a ɓoye ba a yin bismillah a bayyane sannan surori idan mutum zai karanta wata sura bai tabbata a sunna manzo sama in zai karanta wata sura ta alqur'ani bacin fatiha yana mata bismillah a sallah ba so daga abin da yafi mutum kada yayi mun gane ai amma dan an samu limani ya ce shi fahimta shi ce haka to ba za a ce shi ke an yanke masa hukunci ba za a bi shi sallah ba kuma ba abin rigima ba ne ba abin tashin hankali ba ne dan akwai hanyar da za a bi a masa bayani ya gane shi kenan in ba zai gane ba shi kenan a kyale shi kuma bai hana a bi shi sallah ba mun gane wannan sabani ne mai sauki malam dan Allah ina gaskiyar maganar da ake cewa idan mutum ya yi alwala bai yi bismillah ba ba shi da alwala haka kuma ya inganta a lokacin yin alwala haramun ne sa yatsu a baki don kunkurewa to na farko dai cewa don mutum bai yi bismillah ba alaular shi ba ta yi ba kauli ne marjuhi amma an samu hadisi kina wanda ya bada wannan fatawar daga cin hadisin ya sama hadisin yana cewa la wudu a liman lam yusammillaha qablahu babu alwala ga wanda bai yi bismillah ba hadisin al-imamu abu dawud ya roto shi da wasu ashabu sunan babban malamin mu a shek abu saq al-humayni hafizahullah yana da littafi akan wannan hadisi ya sa masa suna kashful makhdur bi sihhati al-hadith at-tasmiyati qabla al-wudu littafi ne haka dan karami ya kai shafi wajen 100 da wani abu abin da ya tabbata shine fassara hadisin ba ana nufin bai da alwala ba a alwalarsa ta tawaya ladan da ya kamata ya samu a cikin alwala ya tawaya la an sha mana bayani in aka ce la kala uku ce a wajen malaman usulu akwai lali na fi sihhati akwai lali na fi kamali akwai lali na fi wujudi lali na fi siha shine a ce abu kaza bai inganta ba lali na fi wujud shine a ce abun ba shi kwata kwata lali na fi kamal a ce abun akwai shi amma ya tawaya so daga mutumin da zai yi alwala bai yi bismillah ba to na shi ya tawaya amma alwala shi tana nan kuma sallar shi ta yi mun gane ai alwala shi ta yi sallar shi ta yi. sannan kunkura baki ba hannu ake sawa ba in za a kunkura baki shi kunkura baki shine a sa ruwa a kai nan a kai nan shine kunkura baki amma shi goge baki ana yin sa ne kafin a yi alwala Sun son samu ne mutum ya yi da aswaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni da cewa a riƙa yin aswaki kafin a yi alwala ya ce laula an ashuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'i ba da dan ka ummata ma al'umma ta bada sai in ce duk in za su yi alwala sai sun yi aswaki kuma tilas a wata riwayar la amartuhum inda kulli sala da kowace sallah za su yi ko suna da alwala kafin su sallah sai sun yi aswaki so sai manzo son bai sa shi ya zama wajibi ba amma mustahabbi ne so da kafin mutum ya alwala ya goge bakinsa in ya zo yin alwala to ruwa zai rika sawa a bakinsa yana mai da shi nan ya mai da shi nan ya jujjuya ya jujjuya a bakinsa sai ya zuba shine al ba mun gane ai amma goge baki da da yatsa to wannan ana yin sani kafin a yi alwala malam family fulanin tazara haihuwa ya halatta an sha wannan bayanin an sha yin wannan bayanin cewa akwai tazara haihuwa akwai kuma takaita haihuwa takaita haihuwa haramun ne ina jin ko a cin bayanin da muka yi na dandaka nau'i ne na takaita haihuwa yanke ma mace mahaifa yanke nau'i ne na na takaita haihuwa amma ba da tazara haihuwa a ba yaro yaro wancan ya kai sai ya kai shekara biyu ko sai ya kai shekara uku sannan a masa kani wannan ya halatta malamai da yawa sun ba da halascin haka sun ba da halasci sun yi kiyaci daga azulu azulu da ake yi a can da tun a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam Allah ya shiryatar da mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu gabaki ɗaya na musulmai yan uwan mu ahli sunna da suke iraki ake ta azabtar da su Allah ya taimake su akan yan uwan akan yan shi'a masu azabtar da su yan uwan mu da suke yemen Allah madaukakin sarki ya taimake su yan uwanmu musulmai da suke duka kasashen duniya da waɗanda suke cikin nan kasa da mu gabaki ɗaya. Allah ya dora musulunci akan kafirci shugabannin mu shugaban kasan da gwamnan mu dukkanin musu da yan majalisu muna musu addu'a Allah ya taimake su Allah ya musu jagoranci Allah ya sa su shugabance mu akan adalci su zama masu tausayi su zama masu jin kai Allah ya ƙara kunsa musu fahimta da basira domin kawo ci gaban ƙasa gabaki daya wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh